shugaban najeriya muhammadu buhari ya yaba wa 'yan kungiyar wasanni na najeriya wanda suka zo na biyu a gasar wasanni na kasashen afirka wanda aka kammala a kasar congo brazzaville shugaban ya bayyana haka ne a wata sanarwa ta hannun malam garba shehu mai taimaka masa ta fuskar yada labaru ya ce ya gamsu da kokarin 'yan wasan ya kuma umarce su da su kasance masu ɗaukaka martabar najeriya a fagen wasanni a kowane lokaci shugaba buhari ya nuna farin cikinsa a kan irin nasarar da 'yan kungiyar suka samu yana mai cewa baya ta baba kokarin 'yan kungiyar na son ganin cewa sun ɗaukaka martabar najeriya a fagen wasanni daga bisani ya jinjina wa 'yan kungiyar da tigers kungiyar wasan kwando na mata saboda bajintan da suka nuna wanda ya ba su damar shiga gasar olympics wanda za a yi a kasar brazil a shekara mai zuwa.